قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين سيموتا mutanensa suka ce da shi ka zo ne don ka umarce mu da bauta wa Allah shi kaɗai, kuma don mu bar abin da iyayenmu suke bautawa to ka zo mana da abin da kake mana sa na azaba in kai mai gaskiya ne cikin abin da kake da'awa